Shugaban hukumar ta Naftif Sanata Bashir Lado wanda ya jagoranci kaddamar da kwamitin a nan Kano ya ce ɗaukar matakin ya zama wajibi la'akari da cewa wannan shiya ta Kano ta yi iyaka da wasu sassa na jamhuriyar Nijar kuma miyagu na amfani da ita wajen safar 'yan Najeriya zuwa ƙasashen Libya da nahiyar Turai. a yanzu mutanenmu na arewa har ma sun rungumi abin sun fi mutanenmu na kudu so shi sa muka ga ya dace musamman wa'annan jihohi namu na kano katsina jigawa da kaduna mu kafa wannan task force ba don komai ba saboda a samu kusanci da al'umma wannan task force kuma ya kunshi police immigration dss da sojoji da manya-manyan jami'an tsaro shi kuma wannan task force amfaninsa wato zai je har ƙasa har wurin ah, hakimai da malamai da kuma masu unguwa. Ramajan Kano wanda shi ke wakiltar masarautar Kano a cikin kunshin kwamitin ya ce masarautun jihar Kano ba za su yi wata-wata ba wajen ba da bayanan da ake bukata domin kakaɓe masu waƙi da safarar bil'adama. Sarauta za ta ba da iya labari da yawanci labari shine farkon abin da ake ginawa a kai saboda ka za mu iya ƙoƙari muga cewar an ba da labari abubuwan da ake ciki na irin waɗannan abubuwa da suke faruwa a cikin al'umma. Gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya ce gwamnati ta yi maraba da wannan yunkuri na hukumar NAPTIV. Mun rungume shi da hannu biyu biyu kuma muna tabbatar wa shugaban wannan hukuma kuma ɗan Kano shi sanata Lado cewa za mu ba da haɗin kai kuma za mu taimaka wannan wato babban kwamiti domin a shawo kan wannan al'amari in ka kula wato masu haba-haba na kai mutane kasashen waje ko a sai da su ko kuma a sa su su yi wato wata bauta kamar irin bauta ta da to daga wurare daban-daban nan kano suke zuwa saboda allah ya albarkace mu da hanyoyi na zuwa kasashen waje musamman ma ga filin jirgin sama ga kuma wato hanya mai sauki da ake zuwa kasashe musamman ma kasashen west africa to kaga duk irin wannan sai an sa ido sosai da sosai don a shawo kan wannan al'amari. Dangane da gidaje ko gine-gine da ake amfani da su wajen ɓoye waɗanda ake yunkurin safarar su zuwa ƙetare kuwa, Dr. Abdullahi Umar ganduja ya ce. Idan an kama irin wannan dole ne mu samo wanda suka yi musu hanya suka samu wannan kuma za mu rushe idan gidajen wasu ne za mu rushe waɗannan gidaje saboda ba za mu kamar da yadda aka ajiye waɗanda aka sato aka yi kidnapping kaga rushe gidajen muke haka shi ma wannan zamu yi domin mu tabbata cewa an ɗau al'amari an dau mataki sosai da sosai kimanin 'yan najeriya 150 ofishin shiyar kano na hukumar naptip ya ceto daga hannun masu safarar mutane cikin ƙasa da makonni hudu da suka shuɗe lamarin da ke nuna yawaitar masu wannan ta'ada a najeriya musamman a wannan shiya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Nigeria.